a wannan makon a shirinmu na bollywood mun mawayi jaruma karina kafur kan ne wacce mahaifinta randy kafur shi ma ya kasance fitaccen jarumi a bollywood tun farkon fitowarta a wani fim mai suna war film refugee karina ta kafa kanta a fagen fina-finan india inda ta fito a wasu fina-finai na tarihi masu suna asoka da melody drama duk a shekarar 2001 bayan wannan nasarar ta samu a waɗannan fina-finai sai ta samu 'yar koma baya a shekarun da suka biyo baya amma shekarar 2004 ta kasance shekar da ba ta manta ba saboda finafinan da ta fito a cikinsu sun kasance mabudin alheri gare ta domin ta samu ta goma shi dalilin waɗannan finafinai. finafinan sun hada da chamili wanda ta fito a matsayin karuwa a shekarar 2006 ta kuma sami lashe jarumin da ta fifice a wannan shekarar sannan a shekarar 2007 shi ma ta lashe kyautar wacce ta kasance ta biyu a jarumai sakamakon bajintin da ta nuna a wani fim na soyayya da barkwanci karina ta ci gaba da samun nasara a fagen fina-finai a bollywood inda ta fito a matsayin jaruma a wasu fina-finai har sau hudu karina tana da aure mace ce a gidan saif ali khan rayuwarta ta kasance na sanin ya kamata da kuma tsayawa kan abin da ta san cewa shine daidai sai kuma rawar da ta taka a fagen fina-finai a bollywood kuma a yanzu haka tana da wani kamfani na sai da kayayyakin sawa